Kalangu, Karfe biyar da minti talatin masu sauraron studio Kalangu barkamu da haka da kasancewa da kowa daidai wannan lokaci inda za mu kawo muku labaran Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu amma da farko ga mahimman kanunsu. A cikin mahimman kan labarun za ku yi cewa an gudanar da taron share fage na buɗe wani babban taro a kan filaye. Fiye da mutane dubu ishirin ne suka kamu da masarar sauro a wannan shekara. A ƙarshe muna ɗauke da ƙarin bayani a kan ranar da aka keɓe na wato magunguna na sa sarari tsakanin haihuwa da haihuwa. To ga labarun dala-dala. dangace da wani rashin fahimtar juna da aka samu a wajen da ake haƙar zinare tsakanin Departement ɗin torodi da ke cikin Nijar da kuma wani yanki na Komanjari na ƙasa Burkina Faso, ministocin ƙasashen biyu sun gudanar da wani taron su a nan babban birni mai tare da amincewar gwamnatocin ƙasashen biyu. inda ɓangarorin biyu sun yanke shawarar yarda cewa wajen yana cikin ƙasar burkina faso ne kuma za a rufe wajen kafin a gyara matsalar na in sha inda ake shirin sakamakon hukuncin kotu na ƙasa da ƙasa a 'yan kwanakin nan. A wajen taron Majalisar Ministoci da ya wakana a jiya da aka gabatar, an gabatar da wani daftarin doka da ke magana bisa kasafin kuɗin gwamnati na shekara 2018, inda kasafin kuɗaɗen ya tashi miliyar dubu da ɗari tara da kuma ɗigo tamanin da shida na sefa wanda ya karu da kashi biyu da digo arba'in da biyar idan aka danganta da shekarar bara. Idan aka danganta da shekarar wadda muke ciki ta shekara dubi da goma sha bakwai. A yau ne kwamitin da ke da alhakin shirya wani babban taro a kan batun filaye a watan Disamba mai zuwa suka karasa zaman taronsu. Wannan kwamitin dai ya ƙunshi bangarori daban-daban da suke da ruwa da tsaki a fannin, inda za su yi aiki akan kundin doka da ke bayani akan wannan fanni na ci gaban karkara. Jibo Banya wanda, shi, wanda yana cikin mamba na kwamitin ya yi wa Musa Hassan ƙarin bayani. ƙasar Nijar hiya da shekara ashirin an hidda wani takarda wanda zai nuna cewa yaya aka tsara duk abu karkara shine aka ce ma code rural bayan code rural minister duka minister na kula da daji ne na kula da ruwa ne kowa ya yi takarda na kula da gari ne kowa ya yi takarda wanda zai nuna cewa ya ya kamata a tahi da daji ya ya kamata a tahi da ruwa ya ya kamata da gari ya ake so in gari ya girma ya ake yi waɗannan duka abubuwa ne waɗanda kullum suna ta karuwa kowa ya san yame shekara ashirin da yanzu ba haka nan take ba in ka ɗauki maradi ko ka ɗauki doso ko ƙananan garuruwa in ka ɗauke su shekara ashirin zuwa yanzu ba haka nan suke ba sun ƙaru kuma wuri ne suna nan su ci yau wurare da yawa an mamaye su ga yanayi kuma ya zo ya ɓata su don si ne an ce ya kamata mu koma mu duba waɗannan takardu menene kyawun su mi sun ka kawo muna na alheri wani irin matsala mun ka gani gare su wani irin gyaran huska ne ya kamata a yi Tun shekara dubi da bakwai ne aka tsaye da ranar 26 ga watan Satumba na kowace shekara a matsayin ranar da aka keɓe a duniya domin magungunan saka sarari tsakanin haihuwa da haihuwa. a cikin wannan shekara a wannan rana da aka keɓe a Nijar ta ɗauki wani sabon salo na keɓe mako ɗaya a fadin ƙasa domin saka tsarin iyali. Hassan Attamu wato shine shugaban sashen da ke kula da tsarin iyali a ofishin ministan da ke kula da sha'anin kiwon lafiya ga abin da yake cewa. A nan Nijar a sashe ya gwada da shi ke eh, a sashe na baya da muka yanzu shekara biyar da baya eh, babu mata da yawa masu aiki da tsarin iyali suna da kamar cikin kashi ɗari mace goma sha biyu ne ke aiki da wannan tsarin iyali amma ana nan ana kokari kamar yadda duk kasashe ke zuwa gaba bisa tsarin iyali mu ma ya zamanto nan da lokaci kaɗan an samu mata masu yawa waɗanda suke aiki mata da maza wadda tunda tare ne tsarin iyali mace da mijinta ne samu masu yawa masu dama waɗanda ke aiki da waɗannan magunguna kuma suna musu unhani abin da ya sa eh, babu mata da yawa a wannan lokaci kamar an gano da shi ke rashin bayani ne da yawa ba su gane ba ba wani abu ne ba ake buɗa ba na rage jama'a ko wani abu a ba wannan ne ba A maraɗi inda aka fi samun yawan haihuwa a Nijar har yanzu mata suna ƙyamar wannan tsari na shan magunguna domin saka sarari tsakanin haihuwa. Dr. Adamu Amadu Isa shine jagoran wata cibiya da ke kula da lafiyar mata da yara ƙanana. Muhammad Mamman ya yi masa wato ya tattauna da shi dangance da sakamakon rashin amfani da magungunan da suke musamman abin da wato rashin amfani da waɗannan magunguna yake haddasawa musamman ga mata da aka taɓa yi musu fashi ga hirarsu sai mu Waɗanda ba su aiki da wannan tsari su ne ke dawowa wajen mu su ce sun yi da na sanin kin sauraron abin da likitoci ke faɗa. Abin yana da haɗari ga rayuwarsu domin da farko mace ba ta samu lokaci ta huta ba sosai ta samu juna biyu. Idan bayan watanni shida ne ta ƙara samun juna biyun kenan ba za ta iya aihuwa da kanta ba saboda inda aka yi mata fashi bai warke sosai ba kenan dole sa an yi mata wani fashin. Na biyu ba ta samu lokacin yaye ɗanta ba hakan zai yi tasiri a kan ciyarwar ɗan akasari irin waɗannan yaran na kamuwa da tamowa har ma ta kai su ga rasa rayukansu Masassarar cizon sauro a yankin Agres kamar sauran jihohin ƙasar Nijar tana ci gaba da yin ta'asa, sannan waɗanda abin ya fi shafa su ne ‘yan wato waɗanda ba su huce shekaru goma sha biyar ba. Sai mu saurari Muhammadu Malam Adam, shugaban sashen yada labarai a ofishi na daraktan kiwon lafiya na jihar Agades. Nous avons enregistré 23 000... Cutar masassarar cizon sabro dubu ishirin da uku da tamanin da biyu muka lissafa. Mun kalkasa su yara da basu kai shekara biyar ba su dubu shida da biyar da arba'in da ɗaya ne a cikin su tara suka rasu. Dubu da biyar da sittin da biyar tsakanin shekara biyar zuwa shekara goma sha hudu wanda suka manyanta mun samu dubu goma da bakwai da ishirin da uku da suka zarce shekara goma sha biyar. Mata masu juna biyu dubu da biyu da hamsin da uku cikin jimillar an samu mutum ishirin da biyar da suka rasu watan Juli da Augusta muka lissafa kamun cuta dubu shida da ɗari hudu da arba'in da ɗaya a cikinsu mutum hudu sun rasu idan aka kwatanta da shekarar da ta shuɗe lissafin ya kimanci adadin na bana game da rashi lamarin ya ɗan sabko don gabara a daidai wannan lokaci an samu rasuwar mutum arba'in da ɗaya inda a bana mutum ishirin da biyar ne suka rasu kenan an samu kyautar ɗaukar yauni wanda ya danganta da isasshen maganin da ke gare mu. Matasa da zaman lafiya shine maudu'in babban taro karo na farko da Majalisar Matasa na Jihar Sandar suka shirya, wanda ya haɗa matasa 350 da suka fito daga sassa daban-daban na jihohin ƙasar nan. Wannan taron dai zai kwashe tsawon kwanaki uku ne inda za su tattauna akan batutuwa da suka shafi matasa. sama da matasa 350 da suka fito daga Departama goma na jihar Zandar da kuma daga birnin Zandar ne suka haɗu a wannan taro na farko domin haɗa kai da kuma bullo da wani tsari wanda zai baiwa matasan jihar ta Zandar damar gudanar da ayyuka na ci gaba da kuma sanin nauyin da ya yi a wuyansu a matsayinsu na 'yan ƙasa. Muhammadu Haruna shine shugaban kwamitin tsare-tsare na wannan taro. Al'umman matasanmu na cikin neman halattanci ta hanyar bi. Matasa ne da suka ɗau hamzari buƙatar su ita ce a dawa musu a sa su hanya. Hakikan a cikin kwana uku ba za mu iya tantance dukkan matsalolin yankin mu ba. Amma muna iya ƙididdige mahimman matsalolin da ke addabar mu mu kuma tumbuɗa hanyoyin ciwo kansu domin girka zandar mai ci gaba ga samun nasara da kuma yalwata. Matasa da zaman lafiya wannan shine maudu'in taron kuma a cewar shugaban majalisar matasa ta jihar Zandar Muhammad Lawan Adaga akwai kalubale da dama. Matasa sun kasance a sahun gaba ga lamuran aika aikar ta'addanci ga dukkan kuma ayyukan asha. Kuma su wannan matasa su ne na farko da bannar ke shafa. Mu ne masu iya gurɓata kwanciyar hankali, kuma mu ne masu iya kawo tabbatancin zaman lahiya. Kenan muna da yawun da ya ɗawo mu a kanmu kuma mai muhimmanci. A lokacin da ya ɗau magana da harshen gida, jagoran taron sarkin da magaran Abubakar Sanda ya yi jan hankali sosai wajen ganin darussan da aka samu a cikin waɗannan kwanaki uku na tattaunawa da horo sun yi sanadiyar canza kyakkyawan ɗabi'u. 'Yan wasan ƙwallon ƙafa na Mena Kade tun ranar goma sha biyar ga watan Satumba sun kasance a birnin Raba na ƙasar Morocco domin ƙara samun ƙwarewa. Wannan koyon yana daga cikin shirye-shiryen matakin ƙarshe na cin kofin duniya na 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai da zai wakana a ƙasar Indiya. 'Yan wasan Mena Kade za su cire ni da 'yan wasan wato Morocco a yau dinnan haka kuma za su buga wata wasa ta sada zumunci a gobe duka dai a birnin na Rabat. To yanzu za mu shiga kai tsaye a rahotonmu na musamman. Yin amfani da magunguna a yau wata hanya ce ta saka sarari tsakanin haihuwa. a cikin ƙasar wacce mace take haihuwa a aƙalla bakwai sannan kuma ƙasar da aka fi samun haihuwa a duniya a cewa majalisar ɗinkin duniya abokin aikinmu habibu garba ya ziyarci wata cibiya da ke cikin asibitin gudel inda ake yin tsarin iyali ga rahotonsa Khadija Ibrahim jaririnta a hannu na tattaunawa da malamar karɓar aihuwa na buƙatar ɗaukar filil mai sanya sarari tsakanin aihuwa. Tana da shekaru goma sha takwas aka mata aure. Yar jaririyar ita ce ‘ya'yarta ta hudu tare da yin amfani da sanya sararin tsakani. Domin samun hutu ne tsakanin durkushi da durkushi, shi yasa nake amfanin da tsarin sanya sarari a yau ina farin ciki da hakan. Mai gidana wani lokaci likitoci shi ma ke tunasar mani da lokacin zuwa ɗaukar magani amfaninmu ne duka. Ma'aurata ba dukkansu bane ke da fa'inta kamar mijin Khadija. akwai da yawa da suka kawo ƙara a ma'aikatan sarushin sanya sarari tsakanin aifuwa. Yaya masu karɓar aifuwa ke gwagwarmayar akan wannan lamari? Madam Aliyu Salamatu. Ga maza sanya sarari tsakanin durkushi ga matsayi da aifuwa ne. Muna fahimtar da su da sanya sarari tsakanin durkushi ba tsayi da aifuwa ba ne. Duk in sun zo nan suna ganewa kwarai. Mata da yawa ne ke fuskantar ma'aikatar tsarin sanya sarari sarari wasu domin su samu bayani wasu kuma domin a basu shawari bisa ga tsarin yawan ɗaukar juna biyu rutsa na haddasa matsaloli cikin rayuwar ma'aurata kamar yadda Dr. Saidu Abdulbak ke faɗa. Nufan ki aku shak'a ne? Macen da ke aihuwa duka shekara ta ba iya aje komi. Yanayin lahiyar ta zai shiga cikin halin raunana domin a lokacin aihuwa zuciya na aiki sosai. Kenan idan tana rurrutsa a kwana a tashi tana iya samun matsalar zuciya. Hakan na iya gajiyar da ma'aifa. ba sai fatige. Domin a kauce ma wannan haɗura ne bayar da horo bisa ga rayuwar zamantakewa tsakanin ma'aurata ya zama wajibi musamman ma a makarantun boko. A ganin Dokta Saidu ba wani abun yarɗi ba ne ga al'adu kariya ce ga matasa. Set education sexual. Wannan batu na horo na zamantakewar iyali yana buƙatar nazari saboda masu faɗa ashe waɗanda su ne shugabannin addini da na gargajiya bai kamata ya zama matsala ba. Yau idan aka yi zancen horo na zamantakewar iyali nan take sai a ga kwarewar tarbiyya. Amma idan aka duba da kyau wannan horo yana da muhimmanci domin ana yin sa ne saboda kare matasa. Ga mazajen da ke sanyi-sanyi ga amfani da tsarin sanya sarari wajen aifuwa an girka makarantun ba da horo a nan yame da kuma cikin yankunan ƙasa. To madalla da wannan rahoton muka zo ƙarshen mu yanzu Habibu Garba ya shiryo inda zai kawo muku labarun zabarmanci ai sauraro lafiya. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. a birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba tasa'in da tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da biyar da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba 92 da biyu gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 da biyar da dugu gajeren zango. Studio Kalangu.